A cikin littafi mai suna Leruwa Dekon, wato sarkin sakar gari, Idi Nuhu na bamu labarin matsalolin da wani mutum ya ci karo da su a rayuwarsa ta soyayya da kuma matsin lambar da ya fuskanta daga iyaye wajen zaɓen matar da zai aura. Wannan shine littafin Nijar na farko da ya fito a babbar ma'aikatar buga littattafai ta Galimar da ke Fari. Ga dai Idi Nuhu. Wannan littafi shi da na hiddo yana bayani na kan soyayya tsakanin wani mutum da mata biyu. An mashi almandoli ne amma kuma yana son wata yarinya har dai karshen littafi inda ya gano da cewa ai mata shi yake so ba ga yarinya ba to kuma a karshe ta kubce mashi kuma ita ma wacce yarinya da yake so ta gane cewa to mata shi yake so kuma ta hita zancen shi me muhimmancin da ya cancanta a rike kin wannan hira bayan zancen soyayya tsakanin wannan mutum da wannan mata biyu akwai abubuwa da yawa kamar zancen tarihi na siyasa Nijar da na dauko tun lokacin da muka samu incin kai akwai hulɗa da manya manyan kasashe masu jan game duniya. Zancen biyayya ga iyaye shi ma yana cikin wannan hira. Shi din ne na saƙa a ƙarshe wato na littafin wannan. Yaron nan an mashi aure amma ya yana mata da iyaye suka kawo mashi ya haisan waccan yarinya wadda ke tare da 'yan siyasa da kuma makaɗan gidan giya. Abin da ake iya tantancewa a ƙarshe sai a ce to wanda bai yi share masallaci ba sai ya yi share kasuwa. Wato shine bayanin da ake iya ganewa a ƙarshe. Sarkin sakarkare. Eh, Don me kun kai kirkiro wannan suna wato wannan kalma shi da kankan shi ne ya ta a ƙarshen littafin lokacin da ya gane cewa ya bada wadda yake biya kuma ya bada wadda ke biye da shi mata shi ta asali kuma ba cin haka nan shi ne ya gabatar da mijin da ta aura wajen ta dalilin shi ne suka haɗu kenan sai ya gane cewa ashe shi ne sakaran ma kuma ya kowa zama sakare tun da ya kai ga haka ɗin to dan shi ne sai na jawo wannan kalma na maida ta kamar ita ce sunan littafin a ƙarshe wannan littafi da wane ya ce shi littafi da wannan wato bayani ne kan al'umma mu yan Nijar amma kuma tarihi ne wanda yana iya yayi ma duka al'umma duniya amfani don saboda a ƙarshe muna da sa'a ga hannu amma ba mu kula da wannan sa'a da muka samu wani abu muke tsinkaye can ba mu ganin alfarmar da ke gare mu sai kullum abin da ke ga wani muke hange